بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمكن الجمعة الشرندة ترى قوة شوال جرى النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha bakwai ga watan afrilu 2026 miladiya a darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 102 inda ma da kammala sharhin kalmomi na aya ta 177 a cikin wannan sura mai albarka suratun bakara فلن الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب عند متقان أولا شافي كما يدنا أنبتا زام تاشي أفراغرام نبيو أولا شافي لدليل بيو wato ma'anar ayatul karima wai menene ma'anar wannan aya ta laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin al-birra man amana billah har zuwa ƙarshe an ga wajen malam yace في الآيات الثلاث السابقة لهذه الآية آيوي أكد سكا قباتي ونن آية تليس البر دنم وإن آيوي كنه فدم الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك يأكلون ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا البلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فيه هو إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن أيو قد أوفو كما شو أن آية ثلاثة البيرة لمكا كارتا يتي تؤكسون وإن كان آيوين da suka gabata yace naddada Allah tabaaraka bi ahbari ahlul kitabi Allah ya wato nana ta zance ya ja kunne ya yi bayani karkausa ko ya ta maimaitawa dangane da malamai na ahlul kitabi wa zakara ma tawa'adahum bihi min ghadabihi har ma a ciki wani wa'annan ayoyi bayanin abinda Allah din ya musu alƙawari na na an gane ko wa alimu iqabihi da uqubar sa mai tsananin zafi yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama a cikin wancan ayoyi bayanin haka kama tadammana zalika takhwif ulama'ul islam kamar yadda har ila yau idan muka kalli ayoyin akwai tsoratarwa ga malamai na cikin addinin musulunci suma. min an yaktumul ilma akan kar su kuskura su koya ilimi an gane ko kar mutum ya koya ilimi cikin malamai ko gaskiya eh alan nasi ga mutane ya zama ka boye wannan ilimin ne talaban da hududid duniya alfaniya dan neman duniya wacce take mai karewa ana samun malamai irin wannan to Allah ya ja kunnan malamai a cikin addinin musulunci kasu zama sun siffantu da wannan siffa ta boye wannan ilimin an gane ko kar su boye wannan ilimi da Allah ya ba su dan neman duniya kuma kaga yace ita duniyar nan alfaniya mai karewa ce ba madawwamar ya bace Wafi fi hadhihi aya to a wannan aya ne raddallahu ala ahlil kitabi aidan sai Allah ya sake yin raddi ga ahlil kitabi yace tabajjuhum bil qiblati waddi'aihim al-iman wal kamal wato waidan cewa suna ganin al-qibla ai suna alfahari al-qiblasu ake kallo ho ana kallon baitul maqdis aya kaza da sauransu a wancan lokaci saboda haka da ikrarin imani cewa ai su mummunai ne wal kamal fihi cewa su din ai suna da cikakken imani limujarradi annahum yusalluna ila qiblatihim baitul maqdis wai dan kawai saboda ai ana sallah a su ake kallo baitul maqdisi an gane wannan ko bil maghribi a lokacin da rana ta zo faduwa autulu shamsi ko lokacin da rana ta zo fitowa bil mashriqi a gabas to shine sai Allah ya yi bayani ya ce izil ula ibratar yahudi ai ta farko da ake kallo lokacin faduwar rana da kuce wai ku kuna can wannan yammaci ana kallon alƙiblar ku to ai wannan alƙibla ta yahudawa ce wasaniya ta biyu kuma lokacin da aka dawo ana kallon ka'aba ku ce ai alƙibla ce ta me ta gabashi sanda rana ke fitowa nan ma aka ce alƙibla ce ta nasara to faqala ta'ala sai Allah yake magana ya ce to ku sani laysal birra kullal birri ba imani bane lafazin birru ana nufin imani da da'a ba wai mutum yana zama mai imani da da'a bane an gane wannan ko an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi ya zama wai idan yamma ta yi idan safiya gari ya waye ku rika kallon gabas amma kuna bautar rana sanda za ta fito sannan yamma ta yi ranar za ta faɗi ku jiya kuna kallon yamma amma ga wannan ba shi bane da'a ba shi bane biyayya ku kalli gabas ko yamma yawa malai yake cewa wa fi hada har yanzu dai a cikin wannan magana akwai tambihun azimul lil muslim akwai tambihi mai girma ga musulmi alladhi yaqsuru islamuhu ala salati musulmin da yake takaitattar da ibadarsa ta musulunci akan sallah kadai shi musulmi ne amma ba abin da yake yi na musulunci in ba sallah ba ya dauka kawai a yi sallah shine musulunci da shi ma akwai jan kunne a kan shi dan kaka dauka wa musulunci da imani shine kawai dan kai sallah a e eh, akwai jan kunne kan wannan wala Ba da haɗe ma raka min wajibatin ba ya damuwa da sauran wajibai wa ma na bai duma mai ya bari na wajibai bai yi ba kamar takaba ya marhiyati zai kallon me ya aikata cikin ababen da aka hana yayin karya bai damu ba ya sha giya ma bai damu ba sata duk bai damu ba a inda yana sallah shi ba ruwan shi kawai yayi to shi akwai jan kunne kan irin wa'annan musulman suwa to shi ne malam yace bayyana ta'ala da humul ba alhaq fi da'wal imani wal islam wal ihsan sai Allah ya bayani a gare su cewa mai da'a na gaskiya wajen ikirarin imani da musulunci da kyautatawa wai wane ne shi sai ce walakin dalbirra wato mai imani da gaskiya da da'a ai dalbirri awil barri bi haqqin wanda yake mumini na gaskiya mai imani da biyayya na gaskiya shine wa shine huwa man amana billah shine mutumin da ya imani da Allah a cikin imani da Allah akwai bin umarninsa akwai hannuwa da hannunsa akwai saninsa akwai saninsa a uluhiyarsa akwai saninsa a rububiyarsa akwai saninsa a sunayensa da siffofinsa duka dole na cikin imani da Allah to sai ce wa zakara arkanal iman sai ya ambaci rukunin imani a cikin aya an gane wannan ko aya ce wacce ta kunshi wato gaggaga daga cikin hukunce-hukunce wanda wata aya ba ta kunshi wannan ba in ba ita ba saboda ya ce illa sadisu min ha in ban da na shida daga ciki an gane ko alƙada'u walƙada wa zakar arkanan iman illa sadisa min ha alƙada'u walƙada ma'ana a cikin ayan nan ya ambaci rukunin imani rukunin imani guda ne eh guda shida ne to sai ya ambace su a cikin wannan aya ta laifin bir amma sai ce illa sadika minha in ban da na shida daga cikin rukunnan imanin shine ba a ambata ba a cikin aya kamar wani ya ce wai wanne ne na shidan da ba a ambata ba sai ce shine alqada'u wal qadar wato qaddara imani da qaddara khairihi wa sharrihi amma biyar ɗinnan na farko duka an ba su a cikin ayar ina fata ana fahimta ita wata aya ce da ban ta kawo ta na shida bayan mutum ya yi imani da Allah sai ce to wa qama salata kuma ya zama yana tsaye da sallah wa ata zakata yana bayar da zakka an gane ko wa huma ga nan da zakkan nan suna cikin min a'azami arkanil islam suna cikin manya-manyan rukunan musulunci wa an mal fi sabilillah sannan har ila wanda ya imanin nan fa daga cikin abin da ya rika yi ya ciyar da dukiyarsa an gane wannan ko a bisa hanyar Allah ma'a hubbihi lahu tare da yana son kudin eh amma duka ya fitar ya bayar saboda Allah ya ce ya fidda eh wa dhannuhu bihi zawul qurba yayi baiwarsa ya ba da wannan dukiyar ga yan uwan shi makusanta wal yatama ya baiwa marayu wal masakin ya baiwa miskinai kai ba ma su kadai ba wani sabili har da matafi wanda guzurin ya yanke a halin tafiya an gane to shi matafiyi yana da hakki a bashi dukiya a sai shi ko da daga kudin zakka ne kuma ko da shi din ya fi kowa kudi a garin su matukar wannan siffar ta same shi ta guzuri ya yanke masa yana halin da za a taimake shi za kuma a bashi malam ya ce fahuwa yin fiƙo maluhu ala malla yarju minhu jaza'an wala mad'an to shi wannan irin wannan mutum mai imani yana ce da dukiyarsa akan wanda Ba ya fatan sakamako daga gare shi Ba ya bukatun ayabe shi wala sana'an ya su a ce ayaba a ce ai shi mai yi ne ne, kamar miskinai wa abna isabili da matafiya wasa'ilina da ma waɗanda suke mabukata da za su zo su tambaya domin ka san akwai wanda dole zai magana ce jama'a a taimake ni ga abu kaza ya faru ga abu kaza cikin wanda an san shi an san kuma yana da sana'a an san ga kaza lalurar intifaɗo zai iya roƙa ya halatta ya roƙo ba wanda zai mai da roƙo ya zama ta da al'adarsa ko neman taimako ba da ba ta ana fahimta ya ce to wannan shi ake cewa asa'ilin ma'ana masu tambaya min da wil khasasati ka gani ko ya ce daga cikin masu khasasa me masu khasasa shine mabukata wanda ba sa iya fitowa su furta suna da bukata wanda Allah ce a ba su duki amma Allah ya yabe su Allah ce ta'rifuhum bi Za ka san su da alamarsu la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa tambayin mutane da naci kullum shi da naci sun mai roƙo al'ada yau a san musu gobe a ba su an jima daban ƙarya su ta goyon gobe an jima kaza babu kaza sun mai da shi al'ada da roƙo to wannan sun mai da shi ɗabi'a ne to ba su ake nufi wanda zai zo ya zauna a cikin ku wala za ka kayan jikin sa da a wance a goge amma yana cikin bukata ba zai yi zuwa ya faɗa ba amma kana bashi zai karɓa kuma ya godiya ya ji daɗi ya addu'a kasan wannan wannan da ya mabukaci ne irin shi ya kamata ka ba Allah ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu akan su kuna suna da bukatar abu khasasa kamar yana faɗa shine bukatuwa shi ya samu zai je bayar amma da ya zo wani tsira ya fi shi matsananin bukata sai shi ya haƙura kawai sai ba Allah ce to za ka gane su da alamar su la yas'aluna nasa ilhafa yace ce wafi wato ta al alƙa wafi kakil asra sannan suna bayar da dukiyar tasu wajen yanta ariƙa. al jam'i ne na mene na raqiq shi shine bawa suna fidda dukiya wani yan tabayi da waɗanda suke cikin gidajen yari a fiddo su waɗanda ake bin su ɗan ƙaramin bashi wanda bashi ne ya kai su ko wani abu da ya kaɗan ko beli makamantan wannan yawa sai a fito da shi ba wanda ya je robirin ba ko ya je kaza ya kaza ko ya kisan kai a wanda zai dama ɗan matsala ne haka da kuɗi wanda bai taka kara ya karya ba kai ko da ma wanda lalurar rayuwa ta sadin ya aikata laifin misali yanzu misali sai aka kama wani ya saci agwagwa ko kaza ko ko talatalo kai ko ma tinkiya ko rago ai kaga duk kudin su ya kai misali misali amma an ji an tsare shi kuma kila dalilin satan shi ba wai barawo bane tun a asali wani yanayi ne kawai yasa ya je aka kuskure kuma ana zuwa aka yi ram da shi <laughs> dole ne masu magana suna cewa da wuya ake ga barawo a ranar da ya fara sata wai dubu take sai dubun ta suka sai ya ce ya yi ta ita ga Allah yana ba shi dama ko wai fa haka suke ja in kai sata yau ka sha ba a ganka ba gwamna tana ta yi ba a ganka ba to rana ɗaya ta rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya ran da aka damƙi mutum da dubun shi ne ya shiga an ba shi dama tintini ya tuba ya gyara yaƙi har sai da dubun ya shiga to amma dai abin da muke cewa zai yiwu ka ga wani a ranar da ya fara fitowa aiki a ranar za a kama shi <laughs> zai yiwu mana eh shi kansa ai Allah na san shi ne da ya dora azirar eh Allah ya taimake shi kaga sai su bai gyara to irin wannan da za a iya fito da su a biya kudi a fito da su wanda mutum zai da dama kuma ya gyaru Allah ya kyauta wallahi mala akwai mutane iri iri in ka gansa a gidan yari kowa ba kowane dan gidan yari bane fa wai wai dama mujrimi akwai wanda har yanzu su yi gaba da ku wanda shi in dai ce ka taɓa zuwa gidan yari to kai maɓanda maballaci ne akwai wanda ba ne a yanayi ne kawai na wani sama kawai suke kawo kanta akwai wanda haka kawai ka hana shi rawar gaban ku eh na'am ta wani sai a mai shari'a haka kawai akwai yara da suke abota da yaran banza shi yasa kullum muke kira ga matasan mu ku daina abokai da yaran da ba su da kirki duk wani yaron da kaga cewa ba yaron kirki bane ba ka ba shi kar ka yadda a san ku da shi wahai ya rika zuwa gidanka gidanku kai ma kana zuwa gidansu kana zuwa ɗakin su ko yana zuwa ɗakin ku kai har ma ya kwana a yan san abokin ka ne kawai da ya je ya yi ɓannar da ya yi in aka kamo shi to haka kawai in ya sha wuya kai baka san ma ya yi ba fa amma Allah ya faɗa sunan ka ya ji hada kuma mutane kowa zai da ana ganin ku tare da shi sai sha faɗin waɗanda babu ruwansa wallahi ga suna gidan yari suna faɗi suna na dama yanzu ya za su yi malam malam mun faɗa mutane an kamo su wallahi ba su ji ba su gai babu ruwansu wallahi kuma suna nan a gidan nan an yanke musu ɗaurin rai da rai masu siyan wayan sata su ma suna fada amma su ai kai ma mai saka siya inda ka san fasata ce ko kuma ai ka sai wayar da take da duk wani abin da ya kamata mana ta cika ka'ida to ka ga irin wannan sai an kula gaskiya to ka ga za a iya fito da mutum in an fahimci cewa lalle ba shi da gaskiya yawa kuma kamar yadda na faɗa ko da ma mutum ya an same shi girki amma laifin ba wai wanda ya zama daga cikin irin manya-manyan crime ba ne kamar ɗan satan akuyan nan da ɗan satan ba wani ina halitta ba ne ba haka kujera ya ɗan kaza a yau ha in aka ku ta shi da kisan kai ai kaka wannan da ne gani ina tuna wani da yake tambaya yana cikin sisi ne a eh, condemned cell wanda an yanki masa hukuncin kisa ko ta hanyar rataya ko ta hanyar shokin ko ta hanyar fulla kai yawanci nan ma ba fulla kai larabawa ne suke fulla kai amma nan sai dai bindigewa ko wutar lantarki yawanci suke za ana hangin ma amma fa ana daɗiya kafin ka gani sai daga mutum kusan da shi da ɗan last imprisonment ma ba bambanci to duk abu dai ne sai dai a cikin ɗakuna ana bambanta su a wurin ajiya wannan ɓangaren su daban ncc daban ɗan life imprisonment daban a gane wanda kuma suke cin yadi ma daban masu jiran shari'a to sai ya aiko da takarda wannan labarin fa tsohon labari ne da ɗanɗe ne ke baku to a lokacin da ake karatu a ciki sai bada takardar su aka kawo tambaya amsa mai tambaya na farko yana neman alfarma a taimaka masa da ƙur'ani da zai dinga saboda su ba a bude su ba koyaushe ake bude musu ba masu karatun nan da suke ganin an je ana sauka ko yi su biyawanci yan cikin yadi ne akwai yan lafi imprisonment nan amma ba ba su da yawa ana samun waɗansu masu crime sai dai ba irin wannan crime na modern ko kaza ba akwai wanda su da su na cin amana ne da zamba cikin aminci akwai wanda muka yi ta kokari ma a kake shi aka ita shi gwamna ya ƙirge shi ya yi kogirin certificate ne na likitanci kuma ya yi likitanci har operation yana yi amma da fake result aka yi har yanka mutane yana yi ana kuma warkewa da ya kogirin ta ka gani mu dai gaskiya saboda ya zo irin yayin da kuma yana karatu mun sa sunan shi cikin wanda za a ba amnesty amma dai gaskiya aka cire shi da shi da wani ma haka ne to na ba da da ga yayi bojer ai kasan da ya so ya samu wani wani harkar ne amma wallahi sai wallahi musa'al abin da ya malam ba da ri za ga wani abun kawai ta ba wallahi mara a shekarun baya wallahi akwai wani wani ni dai gaskiya in na tuna abin yana damuna sai ga to ba san inda aka samu dai tasgaro ba wallahi wannan bawan Allah dan Kano ne aka kawo shi nan Kaduna bala akan dubu talatin ni dai ba san yadda aka yi aka kasa biyan dubu talatin ɗin na yaron na ya fita ba bai fita ba ai to ai wai in na kalla kuɗin ai ko a lokacin ma duka shekara nawa wannan magana da nake faɗa ba wuce shekara goma ba dubu a ina baka labari ne an kasa a lokacin ba iya fitar da shi ba yana zaman wannan shari'an ko bela akan dubu talatin malam yi rashin lafiya a gidan nan suka kike shi asibiti malam ka san mutuwa ya mutu a cikin gidan nan saboda dubu talatin kuma aka kasa su ɗauke shi a kai mu aka kira wani mu zo mu ɗauke shi za a kai shi mutuwa ne mun rasa ma mu je tun da kaga profatin gwamnati ne a ƙa'ida. ya kamata da inda muka je a kai shi ko ko zahar rasu wala mu suka bai mu ma lokacin abin namu yana saba saba zan ce mun yi rista ba daɗe ba ba ma mu da kuɗi dubu goma sha biyar ake so sai da muka biya dubu sha biyar a nan yusuf dan tsawa ka ajiye mana shi kafin yan wanshi zo su ɗauki gawan shi wallahi kuma ba ma wutan dan esin ma bai aiki tana zuwa ma za su rika warin gawa tun da kasan baya ba abu a kulle shi ba kawai dai sai dai ka da an dai an fito to irin wannan yanzu misali propertin gwamnati ne a ka'ida shi gawar ta gwamnati ya kamata a kai shi asibitin baro dukkan ko ba aka bane ko nan din a kawo shi ba za a biya ko sisi ba kaga abin da kawai suke mana shine motar kunde aka sako gawar shi shi kenan amma sai da maka biya kuɗin ba mu san shi ba komai amma dai iyaka a gidan aka abu saboda ne dubu talatin to irin wa'annan suna nan in kana da kuɗi za ka iya shiga cikin gidan ka samu irin wa'annan bayan Allah ka ta taimaka musu da dukiyarka a fitar da su masu dan matsalolin da ba su taka karatun karya ba to shi wancan da nake baku labari wala sai aiko ya ce ƙur'ani yake so kuma shin Allah zai yafe masa wannan labarin ba mu muka samu ba a gidan abin ya faru a wannan nan din nan na kaduna ka fahimta amma tambayar shi ne isi ta ce maka labarin da ɗaɗɗe ne ayin ka kaji kuɗin za ka san labarin ya daɗe za ka san labarin ya daɗe wala Allah ka kinta ta mai shekaru ma abin da ya sa ce shin Allah zai yafe masa kisan kai ne ka san akan ya kisan kai a kan. sile biyar kaga sile biyar yaushe ne zaka ba sile biyar kima kamar shekara nawa nama ya siya na miya a hannun wani mahauci na sile biyar amma ba shi. da ya sai naman nan ba shi bai biya ba shi kuma bai dawo a <laughs> to ayi a lokacin ka to kuma shi ne me kun ya zo gurin ma wanda ya ci bashin ya faɗa masa magana mai daɗi wani ban samu ne kaɗan ya haƙuri ɗan ƙara mun ma koda na sile uku ne ko na kaza sai je gun wani mai naman daban yana siyan wani naman shi kuma wannan yana bin gaba sai gan ganshi to dalilin maganar da yake cacan baki shine shi kuma shine mai naman shi kanshi shine mai naman da aka sai naman a hannunsa to da fada yara sai dauko kafi da ta kawai fada motan shi saboda haushi da mutum sai kawai nan ta kawai sai gawon shi saboda sile biyar na to ka yadda da aka yi lafin jinnan an yanke masa kai titi to kaga zuciya ba a biya mata a yi haƙuri kawai shi sa wani lokaci za ga dan abu kaɗan zai haɗa ka da wani in baka yi haƙuri ba wallahi da gawa ce kuke musu da ita baka sani ba saura minti biyu ya mutu Allah da ka kame mari yana jin zafin maran kafin ya yi ƙurin rama a kowa san kawai kayan mutu ya ce kai ka kashe shi Allah dama can gida gawa ce shi sa a rika danna zuciya ana fada wallahi a tura mutum haka kawai ga mutum ya faɗi ya mutu kuma an san hakan ake kiza amma kuma kai din za a kama kai da ya rage sai a rika danna zuciya Allah ya kyauta su shi ne dukiyar nan mai imanin nan wala ya ce yana ba duk irin wa'annan mutanen dukiyar tana shiga ko ina in dai hanyar Allah ne ana taimakon duk wanda za a taimaka a fidda shi Allah ya fi mana Allah ya fi mana wato wani lokaci ni ban san irin tunanin ba gaskiya muna da sakaci tsakani da Allah bread maker ɗinmu a tafiyar wannan ƙungiyar malaman prison sakataren mu ka san wallahi tun da ya samu aikin fire service gaba ɗaya mu ma sai muka yi sai saboda ni yanzu zan iya baka labarin ma wani hali ne da ciki amma lokacin yana na ana hada-hada sosai kamar da aka janye shi kawai shi kenan samu aiki na gwamnati kuma shi kenan duk mun kama mun yi ba malam ko mutum yanzu dai rabon wanda in ci maka mun yi miki wallahi ni na manta to ba haka ya kamata ya kamata don wani baya nan ba tabbas a an daina yin wani abu Allah ya fi mana Allah ya fi mana akwai wanda muna tare da shi tun mala abokar gumi shi ya sa shi mala abokar gumi yana ba shi naira ashirin a wata wala shi ya sa shi ke karantarwa a gidan muna tare har yau naira ashirin idan kana cikin halin kunshi amma kana yawo ko ina don kana tana da irin wayannan sai ga kai kana cikin ni'ima ne su suna killace a wani wuri su sararin samaniya kawai ke kallo yan cikin sisin nan da yan last imprisonment ba ma sa kallon sama su ba su kallon hazo fa a kullum su kullum a cikin ɗaki dindin ba haya a wurin zaka yi a wurin zaka yi ga nan kuma idan aka kawo mabannata dan fashi ma akwai prison din su daban su yaji abin nan su daban eh, ginin su block din da suke waɗanda suke duka yan robbery su ma daban amma akan fito akwai saman da ake fito da su ga suna harkokin su amma akwai wanda su ko fitowa ba sai amma tun ka tambaye wai abinci sai ma ka san ba abinci bane ne kyau sai dai a ba su abu an dai san ba abincin da zai kashe su bane amma ba zai amsa sunan shi wai abinci ba yawa daidai yake da kawai a zuba ruwa a yi faro-faro kawai shi kenan shi kakka mutu kawai shi ne kuma in kana zuwa gidan za ga wanda baka taba tunani ba sai ganta gida ka san shi ya san ka wani ya aka yi cewa lai ka gani nan wani abu kaza ne ya faru kaza kaza kuma kana magana da shi yana magana da kai an samu ku ido dan dole ba za ka saki kai ba ba za ka saki mashi sosai ba shi kuma yana ta so wani ma sai ka zo za ka ji kai da kwala maka kira ya san ka da Allah in ka ce ka ga mu yan uwa saboda ya kai kwana kaza ko ta kaza ba ma san ya yi ba ina nan gidan ta windo yake leko ko ta kofa Allah ya kyauta babban matsalar shi ne gidajen yaron an yi gidan yaron da zai ci mutum ɗari uku kawai amma sai ga an saka mutum dubu ɗaya da ɗari biyar a ciki har dubu uku ma wallahi da gaske ne gashi nan za ga ya za su haka ake kwanciya ba haka kai da kafa haka ake kwanciya duk zafi duk sanyi duk kaza mutum ya fito duk jikin shi aikanta wani ya jikin shi na fidda tsutsa kirci dole ya samu a ciki wanda yake da mutunci aka san shi ko dai wani babban ɗan kasuwa ko wani babban malami ko wani dai babban jagora ko ba saraki. wanda lalurar shi jarabawa ta gitto ya shiga wannan gida su su ne su ake ware musu ɗinsu daban za ga suna ɗan ɗakin su har da gado da masu yi musu ma hidima nan ma kuma dole aljihun ka zai dinga gaya maka a cikin gida za ka yi ta kashe kuɗi akwai mai ɗibo maka ruwa a cikin irin wannan yaran su ma fa prison sai an kama maka mai maka aiki sai ai malam wannan malam wane ne ba za a haɗa shi can gurin ba amma fa yana ɗaure shi ma su ma akwai sanda ake bude su su ma da get ɗinsu da komai ana kulle su shi sa ba wai kamar yadda na faɗa duk wanda ya shiga gida mai shi. in ba haka ba kalla annabi Yusuf ya shiga kurkuku ai ka gani in ka zo tarihi za ga mutane da yanzu lokacin kisan su albani albani ya kawo shi kujin nan watan shi nawa ce kuma ka ce mai laifi ne akan abin da ya kawo shi har ka ce ka siya kato ake yi yanzu kamar shi irin su malam nasu yanzu da aka tsare da rasu suna ma tsarare ba a firiza aka kai su su suna ajiye ne a cikin AC a ICPC <laughs> da EFCC duk da kaga an kai shi wannan guraren ai daki yake ba shi sosai da komai ba wani abu kai fitowa ne so ba za ta yi za ku fito har falo kuna zama ku gira sunan kawai kana gaba ne an an shi wayar ta an yi waya kai dai ba ka waya amma fa kana da hankalin da gwaji abinci wani ce za a samu ka dare da lafiya akwai wanda ba zai ba za a bari ya kallon tibin ba amma kuma ana kallon tibin ba a hana akwai gidajen yari a duniya da ake magana su wanda suka fi ko'ina wanda shi kai rayuwa a wajen ma bara kai dan birnin ne kai dan gata ne rawuwan <laughs> da ake maka akwai masu muku wanki da guga ai ba mata na saudiya amma na saudiya ma sai ana bada abinci kirki gami da kaza kuma da abinci sosai da labar eh, amma wasu kasashe ne na turawa da eh, abin nan yan asian nan aka ta kawo namun ta kasashen da amma dai gaskiya ba ma saudiya yawa akwai su zuwa kan a ciki tabbas amma an kaga prison din kai kanka a lallai wannan prison din wani ma komi da tibin ka da ba ana kuya muku abubuwa har tare kuke yadda ka samu su sojoji ko gara ana koya muku sana'o'i kuma anan a ka'ida akwai shi amma sai ga duk abin sai a hankali nan yanzu ana buƙatar sabulu sai an aiko a zuwa ta neman taimako ana son sabulun wanka wanki ana neman reza wallahi reza fa da za su ɗauka su ashi ƙwarai mu ana neman silifa ana neman butoci har da bangaren mata ya mata nan da a ciki ma ciki ma wata kashe kishiyarta da ciki kuma ga ta afirina wata ta haihu yanzu a ciki akwai su ya danganta wallahi da akwai ta har mata muna zuwa da mata inda wato su ga bangaren su goma su ga bangaren maza duk akwai wata. Allah dai ya tsare mu kada Allah ya jarabce mu da irin wannan eh shine kawai in ana kai sun su yin ba yana da kyau ba laifi ba ne wala di yana da kyau mu dai bangaren mu muke da rauni mu musulmi wala malam in sallah ta zo wala malam sai mu ta nema da kira ake samun wani lokaci ka ga wasu a cikin masu mu wani mutum ɗaya za mu faɗa sunan shi wala shi da ga duk shekara zai bada ta a yanka musulmai to musulmai ne wani a cikin gidan sa ɗaya tal amma su lokacin to wala zo ga abun da fastoci suke musu musu a zo a yi ta yawo a lokacin ne za a ana tunawa da su ana ɗan dafa abinci a kai kaga ana kai musu ko da azumi Allah kada Allah ya garce mu irin wannan jarabawa Allah ya kyauta na karɓar wala duk akwai har da wannan ma amma mu ma ya kamata mu kishin namu ana kaiwa har kayan sawa har abubuwa duk akai musu bari mu samu wurin tsayawa jama'a kar mu cinye karatun a hamish wallahi karatun namu ya gefe ya yi to mu wannan mauratan suna ce da dukiyoyinsu har a wannan bangare an fahimta sai ya ce wato wa kama salata wa adamaha kuma bayan mutum ya ba da dukiyarsa wajen tahriril ariqa ko wannan magana ita kawo mu sannan wa fikakil asra da kuma wato fansan waɗanda suke bursunoni a nan gurin kaga za mu iya cewa hatta za ka iya ba da dukiyarka don a kwato kenan wanda ake garkuwa da shi za mu iya cewa eh akwai kuma ta wani ɓangaren rashin badawan shi ma kuma wani abu ne da ya kamata a talla, domin akwai taimaka masu ɗin yan ta'adda a cikin kuɗaɗen da ake ba su to wani lokaci ka kalli kuma halin da shi wanda ake garkuwa da shi ka ba da shi ɗin a ceci mutum in har za a kai shi ɗin sannan wa tsama salata wa adama ha mutum ya tsaye da sallah ya dawwama akan tsaye da sallah ɗin wa Allah wajhil akmal fi ada'iha kuma mutum ne ya tsayu su mummunai da sun tsayu a cikin yanayi gamsasshe cikakke wajen yin sallah ba sa kwange wa ata zakata almustahiqina laha ya bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu nakan wayannan mutum takwas din inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin ko wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bil sabil bayan nan wa qama salata ya tsayar da sallah wa ita az suna bayar da zakka min a'zami qawaid al-islam yace wa'annan suna daga cikin manyan manyan ainihin wato ka'idoji na addinin musulunci wa zakara min sifatihim alwafa Allah ya faɗa mana daga cikin siffofin wayannan mummunan masu imani da da'a shine alwafa'u bil uhud suna cika alƙawari duk sanda suke alƙawari suna cikawa ba sa kin cika alƙawari wasabr fi as'abi dhurufi suna yin haƙuri a cikin hali mafi tsanani da suka samu kansu wa shaddil ahwal da yanayi yanayi mafi wahala ta'ala Allah ya تعالى الله bi والموفون بأهدهم إذا ahadu su mummunai su ne waɗanda suke cika alƙawarinsu idan sun yi alƙawarin fabiri na filba a sa'i wabban ra'i su ne waɗanda suke yin haƙuri a halin tsanani na rashin lafiya ra da halin tsanani na musibu wa hinal ba'a da lokacin da ake cikin fari malam ya ce wa hada huwa mabda al-ihsan wannan shine asali na ihsani wato na ihsanin nan maratib din imani kenan ya ce wa huwa muraqabatullahi ta'ala shine jin cewa Allah yana ganin ka duk abin da kake yi wa nazar ilaihi kana ganin Allah ɗin kuma Allah yana ganin ka wa huwa ma yazawiru ibadatihi shine wani abin da yake kaiwa ya komo ya sanya bawa ya zama mai bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa min huna qarara ta'ala anna ha'ula'i humus sadiqun da Allah ya tabbatar cewa waɗannan mutane su ne masu gaskiya fi da awal imani idan suka ce su mummune ne wal islam haka suka ce su musulmai to da gaske ne inda sun sunfasu da wa'ancan sifofi wa humul muttaquna bi haqqin kuma su ne masu tsoron Allah da gaskiya wa ah, menene humul muttaquna bi haqqin wa alimi azabi haka ya kamata su ne masu tsoro da gaske tsoron ne suke ji zanabillah fushin Allah suna tsoron fushin Allah wa alimi azabihi suna tsoron tsananin ukubar Allah ja'alana Allahu lahum Allah sun ya mu cikin su fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa mushiran lahu yana mai nuni zuwa gare su bilamil bu'di da wata lamun ta nesa eh wa kaful khitabi da kafin na magana libu'di makalatihim dan nisan matsayin su suna can nesa ba ba kowa ke kai wannan matsayin ba sai wanda Allah ya zaba wartifa'i darajatihim da kuma daga darajar su cewa su din manya ne fa Allah ce ula'ika kaga wa'in can da su can allazina sadaqu su ne waɗanda suka bada gaskiya na gaskiya wa ula'ika kuma har yanzu ne kaga su can su ne na masu tsoron Allah abinda wayannan ayoyi suke karantar da mu a gurgurta cikin mulki ɗaya da ya rage shine al-iktifa'u bi ba'd umuri dini ya nuna wato takaituwa da wasu al'amura na addini kadai dole qiyamu bi ba'din ba tare da an yi wasu ba la yu'tabaru sahibuhu mu'minan wala na najiyan ba a dokan me yin haka shi mu'mini ne ba a dokan me yin haka wai shi ya tsira a samu wani musulmi kawai shi sallah kadai yake amma bai azumi baya zakka a ce je ake hajji ce ba za ni ba wannan ba shi ke nuna idan yana sallah kawai ya tsira ba abu na biyu malam ya yace arkanul imani hil marfuqatu fi hadhihi al-aya Rukunin imani su ne waɗanda aka ambata cikin wannan aya eh kalaitar birra wal muradu bil kitabi abinda ake nufi da littafi a ayan fil ayati al kutubi littattafan Allah da ya saukar mana wa kai imani da at-taura da injila da zabura da sufi ibrahim wa musa da al-qur'ani da ma wanda ba ambata ba duka kai imani da su na uku shine bayanin wujuhul infaqil marduri thawabuhu yawm al-qiyamati wa huwa zawil qurba ila akhirih wato a cikin ayar akwai bayanin hanyoyin da ake ciyar da dukiyar da ake tara a samu lada ranar tashin alkiyama na daga cikin ciyar da dukiyarka ga yan uwanka makusanta har zuwa ƙarshe na hudu shine bayanin irin sha'anin salati wa zakka ayat ta yi bayanin girman sha'anin sallah da kuma zakka na biyar wujubul wafa'u bil uhudi ayat ta nuna mana wajibcin cika alƙawari na shida wujubus sabri wa khasatan inda al wajibcin yin haƙuri musamman ma lokacin yaƙi dole sai ka yi haƙuri ka daure ka cije akwai wahala akwai tsanani amma in nasara ya zo kai ne zaka ci nasara zaka yi dariya ka ji daɗi sai na bakwai na ƙarshe at-taqwa hiya malakul amri wa ghayatul lati ma ba'da hadil amilina ghaya ya ce tsoron Allah wallahi shi ne gaba ɗayan al'amari wanda ita ce duk abin da kake so a ce ka samu kuma wa gayatin lati ma ba'a da halin amiri gaya kuma ita ce manufar da babu wata manufa a bayanta Allah ya sanya mu cikin masu tsoronta masu tsoronta abinda muka faɗa daidai ubangiji ta ala ya bamu lada wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya bai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah